su dai almajiran na Sheikh Ibrahim El-zazzaki da suka zo daga sassan Najeriya daban-daban domin juyayin cika shekaru biyu da faruwar rikicin Zaria tsakanin su da sojoji. Sun tattaru a dandalin Unity Fountain da ke tsakiyar birnin Abuja inda suka fara gangami na kwanaki uku daga yau. Sheikh Adamu Tsoho Jos shine jagoran almajiran na Sheikh Zazzaki a jihar Filato. Yau shekara biyu kenan da wannan da wannan kisan gilla da sojoji karkashin gwamnatin buhari suke mun fito mu ƙara jaddada mu na a saki malam da almajiransa gabaki ɗaya saboda kotu ta riga ta zartar a saki shi ci gaba da rike shi zalunci ne wannan shi yasa muka fito mu isar da kokanmu ga ainihin ainihin duniya da kuma ku zusan su 'yan majalisa da ma shi shugaban kasa ya san cewa ba za mu gushe ba muna neman wannan bukatun tunda kotu na tarayya ta yanke hukunci kan cewa malam ba shi da laifin komai da shi da iyalinsa a sake su a biya su diya su gina mishi gida amma kuma sun ki za mu ci gaba da wannan ainihin zanga-zanga na lumana domin har sai bukatun ya kai. To ko waɗanne hidindimu 'yan shi'ar za su gudanar a cikin wannan kwanaki uku? Tambayar kenan da naiwa Malam Abubakar Zaki don kwamitin shirya wannan gangami. Eh aiwatarwa ɗin dai shine dai kira ne zuwa ga su muhimman mutane a ƙasa wanda ƙasa ke hannunsu da ikon ƙasa ke hannunsu cewar malam zagzaki yana hannunsu a wannan shekaru biyu ɗin da wannan kisa ɗin da harbi a jikinsa da rasa idanu da sauran yan uwa da suke tsare to muna tunawa ne da wannan abu kuma muna ƙoƙarin shilantawa duniya an yi mana zalunci kuma haraka ba ta ɗauki wani mataki na tashin hankali ba illa na aiki ne an ɗauki mataki ne na ilimi da hankali akan lalle babu abin da yawa suke nema illa a sako mana jagora malam zagzaki ya fi zaune. don jin martanin da gwamnatin najeriya za ta mayar na tuntuɓi fadar shugaban najeriya inda wani jami'i ya shaida min cewar in tuntubi ministan shari'a duk ƙoƙarin da na yi don jin ta bakin ministan shari'ar bai nasara ba rubutaccen saƙon karta kwana da muka aika mai kama zuwa lokacin haɗa wannan rahoto ba mu ji daga gare shi ba hassan mai na kaina muryar amurka daga Abuja, Najeriya.